Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da download FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita biyar zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2018 Ibrahim Jarmai ne tare da sahabu Imam daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Da alamun Iran ta koyi darasi daga boren jama'a da ya mamaye kasashen Larabawa kan yadda ta tunkari borin da aka yi a kasar a baya bayan nan. a koriya ta kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugaban kasar dangane da cin hanci da rashawa alhamis din ne kuma turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun amurka ta yanke wani ma'aikacin banki dan kasar turkiyya kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta ce ta iya bakin kokarin ta wajen magance matsalar sace-sace ko ne ne mafita wa sukan da suke sai an shiga an yaƙe su yadda ake yaƙin boko haram saboda ka dole a sa sojan sama da na ƙasa 'yan sanda su shiga su yaƙe su kuma dole a yi abin nan duk najeriya akwai mu da shirin sai bango ya tsage na jummai ali amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai da alamun kasar iran ta koyi darasi daga boren jama'a da ya mamaye kasashen laraba wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da kasar ta ga irin ta kusan shekaru goma da suka wuce amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen laraba suka yi wajen neman murkushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 su suka kai ga hambar gwamnatoci a kasashen masar da libya da kuma haddasa yakin basasa a syria Iran ta fuskanci kwatankwaciyar zanga-zangar da aka yi kasashen Laraba a shekara ta 2011 cikin 'yan kwanakin nan, amma sai ta tura 'yan sanda kalilan mataki da ya sanya zanga-zangar talafa. A Koriya ta kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar kasar da aka tsige Pagun hai suna zarginta da laifin karbar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar leƙen asirin ƙasar. kasar. wani jami'a ofishin masu gabatar da kara a gunduma ta tsakiya birnin seoul ya faɗa manema labarai yau alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar laikin asirin ƙasar waɗanda suka ce sun biya madam park dala miliyan uku a shekara ta 2013 da kuma lokacin da ta kama aiki da kuma shekara ta 2016 an yi zargin ta yi amfani da kuɗaɗen kan bukatu daban-daban kamar gyaran gidanta da kuma biyan hadimanta ƙarin kudaden laos an tuhumi biyu daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin dangane da wannan badakada. alhamis in nan turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun amurka ta yanke wa wani ma'aikacin banki dan turkiyya dangane da wata makarkashiyar kaucewa takunkumin da amurka ta azawa iran ta hanyar amfani da dala miliyan dubu ɗaya a birnin new york ne kotun ta sami muhammad hakan atila da laifin hada baki da suka hada da kulla makarkashiyar zambatar amurka da kuma laifi ɗaya na aikata rashin gaskiya ta banki sai dai kotun ta wanke shi kan zargin kokarin halatta kudaden haram a yau ma'aikatar harkokin wajen turkiyya ta ce babu adalci da wannan hukunci kuma bai dace ba ta kara da cewa wannan shishigi ne sosai cikin harkokin cikin gidanta mukaddashin firaministan ƙasar bekir bozdag ya faɗa ta shafinsa na twitter cewa hukuncin da masu taya alkali yanke hukunci suka zartas ba shi da tasiri a turkiya shari'ar ta da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc mutane kusan miliyan arba'in da ke zama a gabashin amurka suna tsumayen abin da masana yanayi suka kira bomb cyclone da turanci gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun atlantic jerin farko na iskar ta taho da dusar kankara wacce ta ratsa tsakiyar yankin na atlantic da ke gabashin amurka cikin dare zuwa safiyar yau alhamis din nan ana hasashen iskar za ta fi shafar yankin arewa maso gabashin amurka inda ake tsammanin za ta zubar da dusar kankara fiye da sentimita ashirin a birnin boston da ke jihar massachusetts inda a yau aka rufe makarantu baki daya saboda yawan dusar. haka nan ana jin iskar mai karfin gaske za ta ratsa yankin bakin gabar teku a yankin arewa maso gabashin amurka har zuwa kasar kanada nan kuma ana gargadin yiwuwar a fuskanci mummunar iska da kankara a garuruwa da ke kan gabar teku daga jihar Bajeriya har zuwa maine masu nazarin yanayi sun kira iskar bom saboda yadda cikin ɗan karamin lokaci sa'o'i 24 aka samu koma bayan yanayi wadda ya janyo guguwa mai karfi. a halin da ake ci kuma mummunar yanayi na hunturu ya janyo kankara da sanyi mai tsananin gaske a sassan da ba su saba fuskantar irin wannan yanayi ba a zimbabwe wata kotun kasar ta saki wani ba amurke wadda ta tsare bisa zargin ta zargi tsohon shugaban kasar robert mugabe a shafin twitter a bara yawa lamis ne kotun ta yi watsi da karar da aka zargi marta o'donovan bayan da masu gabatar da kara suka gaza tsaye da ranar da za a fara wannan shari'a a cikin watan oktoban bara ne aka kama o'donovan bayan da ta kira tsohon shugaban ƙasar ɗan shekaru 93 da haihuwa a duniya a zaman mai nuna son zuciya kuma motsatse a shafinta na twitter da farko masu gabatar da kara sun yi mata cajin zagi da kuma rena shugaba mugabe kamin daga bisani suka kara zargin yi wa zimbabwe zagon ƙasa makonni bayan da aka kama ta ne shugaba mugabe murabus bayan matsin lambar biyo bayan sojoji da suka yi juyin mulki ba tare da an zub da jini ba mataki da ya kawo ƙarshen mulki shekaru talatin da bakwai da shugaba mugabe yi wa ƙasar ita dai Odo noban tana aiki ne tare da tashar talabijin da ake kira magamba tv da ke birnin harare wacce ta kira kanta wato tashar talabijin din mai yada barkwanci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu fara rahoton namu daga jihar Kaduna tarayyar Najeriya inda matsalar sace-sacen mutane ta zama ruwan dare. Gwamnan jihar Nasiru Ahmed yan Rufai ya bayyana cewa akwai bukatar sa hannun gwamnatin tarayya wajen magance lamarin. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce akwai bukatar gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin kawo jami'an ɗaro a kuma zuba su a dukkanin dazuzzukan jihar Kaduna idan ana son magance sace-sacen mutane. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna, gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya ce gwamnatin jihar Kaduna dai ta yi iya nata ƙoƙari. ai maganar satan mutane ba wai jihar Kaduna ba ne kadai abu ne wanda ya bi gari ya bi ƙasa kuma mu dai duk kan da mu ɗauka na ba jami'an tsaro kuɗaɗe da motoci da na'urori duk mun yi musu kuma suna iyakan kokarin su ne a gani na kuma abinda mutane ba sani ba shine in aka gwada da sauran jihohi jihar Kaduna ma da sauki saboda haka wanda yake gwamnan jihar Kaduna ya kasa yin wani abu bai san yadda tsarin mulki yake ba bai san yadda tsarin gwamnati yake ba muna iyakan kokarin mu kuma su jami'an tsaron in aka tambaye su za su faɗa kokarin da muke na ɗaya kenan na biyu wannan abu na satan mutane da satan shanu tuntuni mun gaya ma gwamnatin tarayya sai an tashi tsaye dazuzzukan da wa'annan mutane suke ɓoyewa wa'annan ɓata gari masu zuwa suna wani abubuwa dazuzzukan da suke sai an shiga an yaƙe su yadda ake yaƙin boko haram saboda ka dole a sa sojan sama da na ƙasa 'yan sanda su shiga su yaƙe su kuma dole a yi abin nan duk Najeriya. To ko me ke kawo yawan sace-sacen mutane da hare-haren da ake kaiwa na kisan gilla musamman ma dai a arewacin wannan ƙasa? barista El Zubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar Kaduna da ke fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Akwai dalilai da yawa, amma mafi yawa a cikin dalilan waɗanda suka fi ƙarfi su ne da farko sata ko kuma garkuwa da mutane ya zama abu ne da yake kawo arziki ainihin mutane kuma cikin sauƙi. Na biyu gwamnati bata ɗau matakai ƙwarara akan waɗanda suke garkuwa da mutane ba. Rashin ɗaukan matakai A kan waɗannan mutanen ta yadda za a kama su a kai su ga hukuma a musu hukunci in na ɗauri ne a ɗaure su in na kisa ne kamar yadda wasu jihohi suka yi dokoki a kashe su to da wannan zai dakatar da irin waɗannan abubuwan na uku kuma tsarin uh, security na najeriya akwai matsala saboda cikin waɗanda suka yi garkuwa da mutane akwai jami'an 'yan sanda akwai jami'an soji waɗanda kaga waɗannan ya kamata a ce ne sun tsaya wajen tsawatawa da kama masu garkuwa da mutane waɗannan abubuwa suke ƙara kawo rincaɓewa na garkuwa da mutane to kashe-kashe kuma musamman a yankin arewa in ka duba kamar ƙasar benue da, da nasarawa da kudancin kaduna matsalolin su ne ƙabilancin addini da ƙabilancin yare waɗannan abubuwa biyu ba na tunanin in ba a kau da su ba za a samu zaman lafiya da lumana a arewa su ma dai wasu al'ummar jihar Kaduna sun faɗi nasu ra'ayi game da irin tsamun tsaron da ake samu a jihar Kaduna. Ni suna na Bello Habibu Jarumi angon sarki Kaduna. Gaskiya da ƙarancin jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan da suke ciki ma yanzu most of them suna da hannu a cikin wannan sace-sacen al'umma da ake yi. Sunana Yusuf Idris wanda ake walda da baballe dan zaria to gaskiya wannan abubuwa da suke faruwa akwai sakacin gwamnati saboda duk wanda zai ce ya fito ba zai ce ya fi karfin gwamnati ba sai dai gwamnati ta kyale shi ba zai ba a ce an kama yaro an san yana sare-saren nan gashi za a ji yayi kisa amma kuma daga ba sai mu kawai sai mu ganshi a titi yana yawo kawai an sako shi sunana Ibrahim Janar eh, ra'ayina akan wannan sace-sace da ake yi na jama'a da rashin tsaro gaskiyar magana jam'iyyar APC ta kasa ne a ce in dai ba jami'in tsaro ne zai hada baki da sauran ya saci jami'in tsaro ba farin kaya ta ina zai samu hanyar da zai je ya samu jami'in tsaro ya sata ai ka san wannan akwai ayar tambaya a ciki Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. To a gaida Isa lol Ikara. akan haka ne an jima in Allah kai mu za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi to wani labari da muka samu da dumi shi yanzu nan ya ce sojojin Najeriya da ke aiki ƙarƙashin shirin nan na operation lafiya dole na yaƙi da yan boko haram waɗanda kuma suke da sansani a garin fulka sun ceto wata ɗalibar chibok daga cikin waɗanda aka sace a shekarar 2014 rundunar sojojin najeriya ta faɗa a shafinta na twitter cewa binciken farko ya nuna cewa ita wannan ɗaliba sunanta salome pagu kuma ita ce hoton ta yake lamba ta 96 a cikin jerin hotunan ɗaliban Chibok da aka fitar bayan da aka sace su. Rundunar ta ce an samu Salome Fago tare da wata ƙaramar yarinya mai shekaru goma sha hudu mai suna Jamila Adams. Yanzu haka dai dukkan su suna hannun sojoji inda ake duba lafiyarsu. To kafin mu kawo muku shirinmu na gaba ga wata sanarwa. Jama'a assalamu alaikum. A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama 'yan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. ya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta ta yaya matasa za su guje wa tada wa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandalin faɗi na wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu na facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar a dandalin faɗi muji. To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10 da minti 13 na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A makon jiya Malam Umar Haladu Chalawa ya yi tambaya, to amma a saboda ƙurewar lokaci, minista bai samu damar bashi ansa ba. a saboda haka malam umar halada da talawa don allah maimaita tambayar ka ga minista da minista suke yi a kan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin ƙasa gaba ɗaya a ƙasar ma kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25 amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 ma. <laughs> bari eh. minista ya baka an sa eh. minista gare ka to eh, gaskiya matsalar yadda ruwan ƙarƙashin ƙasa wato gran wata yake raguwa a ƙasar mai ma yana damuna kwarai da gaske inda ka tana ɗan saurare na wani lokaci za ka ji kullum ina mita a kan yadda rijiyoyin burtsatse sun yi yawa a ƙasar nan to yana da nasaba da tambayar da aka yi min ta farko maimakon a tsaya a tsara aikin ruwa yadda ya kamata kamar musamman a garuruwa a birane yadda za a yi kamar irin yadda muka san gidan ruwa na su calawa da sauransu da su tamburawa wanda zai ba gari gaba daya ruwa to an daina inganta wa'annan saboda haka mutane sai suka shiga yin bohol bohol sun suna rijiyoyin burtsatse to sai ka in kana da rijiyar burtsatse nan gidanka tsallaken katangar ka wani shi ma ya ne hali shi ma ya yi nashi rijiyar busatsar duk kun saki famfo a lokaci daya ai dole za ga ana samun matsala sannan kuma dai ai ruwan nan tunda dai jan shi ake da famfo ba ma ya ja irin na guga ba ai dole zai saurin yin kasa to abin da yake faruwa kenan hmm. a hali yanzu muna da akwai eh, wata hukuma da take karkashin ma'aikata ta muna ce mata Nigeria Hydrological Service Agency wato NISA to muna nan mun muna da mun sayo na'urori ko muna da muna za mu bazu a cikin kasa za mu kakkafa rijiyoyi wanda za mu dinga ganin muna duba yadda ruwan ne ruwan ƙarƙashin ƙasa yake sama yana kasa wanda za mu dinga ba da shawara a kan abin da ya ta amma maganin wannan abin kawai shine duk inda akwai ruwa na tafki da za a iya tace shi a ba wa mutane gari kowa ya samu to shine shine shine maganin wannan abin a ƙauyuka kamar ka tafi can gabas irin jihohin jigawa da sauransu inda ba kogi da sauransu ba da za a yi dole shi ne a ruwan da mutane za su sha to amma wannan ƙauyuka ne abinda eh, amfanin da suke da ruwa yana da ba kamar irin na birni ba ba su da shawa ba su da da ban ɗakuna da za ka je ka ta jan ruwa kana kana kana abinda kana amfani da ruwa da so shine dai kawai dai matsala gaskiya kuma gaskiya babban matsala ce. Hmm. to a saboda haka me abin yi mutane za a ce su rage <laughs> yin kowa ya nashi ko ko akwai wani mataki da za a ake dauka to a yanzu dai gaskiya ba mu da mataki dole sai dai jihohin da kamar da na faɗa eh, jihohi su koma su dinga irin manya-manyan gidajen ruwa da muka sani na da yadda gari gaba ɗaya zai samu ruwa ba in kana da ruwa a famfo za ka buɗe ruwa ya zo ingantaccen ruwa ba dalilin da za ka je ka rijiyar burtsatsai a gidanka amma wasu matakan da ake ɗauka kamar na jihar kaduna yanzu sun fara kawo eh, tsari cewa duk wanda yake da irin wannan rijiyar burtsatsai a gidan shi eh, to dole sai ya biya wasu kuɗi a wata eh, duk wata sai ya ba gwamnati kuɗi za a ɗora mishi haraji hmm. ina ganin irin wannan matakan duk da dai mutane ba son suke ba sun zama dole a yi su amma zan fi so a ce kafin a yi wannan cewa an inganta ruwan shan ba cewa ba dalili ba wanda zai buɗe gidan shi ga ba ruwa eh, duk wanda ya buɗe gidan shi zai ga ruwa tukunna isasshe kafin a ce za a za a za a dora irin wannan irin wannan wato haraji amma dai gaskiyar magana eh, da wahala a yi wani abu a kan shi sai dai a koma a koma yadda muke a da da can da ake samun ingantaccen ruwa a garuruwa za ki ga ai ba irin wannan eh, rijiyoyin da sai dai a ƙauye kawai to shi ne abin da ya kamata mu koma kawai amma dai mu muna ji da wannan na'urorin namu duk za mu bi ƙasar gaba ɗaya mu ga yadda abubuwan ke tafiya watakila nan gaba eh, idan muka ga abin ya kai wani wani hali to watakila kuma sai a ɗauki wasu manyan matakai amma dai a yanzu dai ba abin da za mu iya yi a kai. Hmm. To Allah ya sa a dace. Malami na gaba matso kai mm. tambayar ka ko? To Hajiya, akwai bishiyoyi da ake karewa wanda ina ganin su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ruwa ke yin ƙasa. An wanne mataki za su ɗauka a kai? To an dai kana magana harkar bishiyoyi ne harka ce da ta shafi ma'aikatar eh, muhalli wato environment. Na sani cewa akwai irin wannan matsalar cewa kamar bishiyar turare suna jin suna an ce suna zuƙar ruwa da yawa da inda suke to shi dama har lamarin rayuwa haka yake in ka nemi ka kai maganin wata matsala wata matsala kuma tana iya tasowa ta wani wuri rijiyoyin bishiyoyin na ana shuka su ne don a rage kwararowar hamada amma kuma da abin da yake faruwa to amma na san a tsarin da ake da shi na na a can ma'aikatar wato muhalli environment yanzu duk suna so su dawo da irin bishiyoyinmu na da na gargajiya da muka sani wanda da su ne za a dinga amfanin kare kwararowar hamada maimakon irin wannan na tunani inda ake to gaskiya ba zai baka cikakken bayani akan wannan ba tun da ba ma'aikata ba ke wannan harkar ba haka ne to malami na gaba bismillah ko to salamu alaikum wa alaikum salam Kina magana da Yusuf Kabir daga nan jihar Kano. To Malam Yusuf minista yana jin ka. Da wani minista a lokacin yakin neman zaɓe na wannan gwamnati ta yi alkawarin cewa za su samar da mutane abubuwan more rayuwa. Amma binciken da wasu ƙungiya ta gabatar kwanan nan ta nuna cewa kimanin kaso hamsin da bakwai na mutanen Najeriya ko kuma wasu kimanin kaso kimanin mutane miliyan hamsin da bakwai na mutanen Najeriya ba sa iya samun ingantaccen ruwan da za su sha. Sannan kuma abu na biyu ne mai girma minista kimanin yara dubu sittin ne da ke mutuwa kowace shekara saboda rikin ingantaccen ruwan da za su sha wanda yake sabbaba musu miyagun cika yaran nan kuma suna farawa ne daga shekara biyar zuwa ƙasa. To shi ne nake son na ji wannan ƙoƙari mai girma minista suke yi domin magance wannan matsalar. Eh to amma ina ganin wannan tambayar ita wadda ta yi tambayar nan na farko ai ya bada ansa alhaki ne akan gwamnatocin mm-hmm. jihohi eh, sai dai mu je ga tambayar ka ta bi ko? Sai tambaya ta ta biyu da yawa daga cikin program ɗin da gwamnatocin mu suke yi a bangaren inganta rayuwa al'umma. Suna mene? Wannan kokari yanzu akan manta da yankunan mu na karkara. Shi ne nake son da zuwan na kokari wannan gwamnatin take yi a yanzu domin magance matsananciyar rashin ruwan da yake a gaban mutanen mu na yankunan karkara musamman gabar tsakiya wasu su gabar arewa maso gaba. duk da ya bada ansa tun da ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da kuma kananan hukumomi kuma ya yi bayanin irin taimakon da gwamnatin tarayya take bayarwa ita malama ta farko da ta yi tambaya duk ya bada ansa in ka saurari filin za ka ji ansar eh to ka gama tambayar Um, Ana gama To, mutum da gaba bismillah ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Na kina magana da Anas. To, Malam Anas, minista yana jin ka ko? Na, to, tambaya ta ta farko ita ce, wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da mai minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar ƙasar nan tambaya ta biyu shi a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'a a yanzu muna da matsala ta kwararowar hamada idan muka duba waɗannan tafkunan sukan sun ga baya sosai ban sani ba wani irin ƙoƙari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kama waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan fararuwar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan. A saboda ƙurewar lokaci Malam Anas sai makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC da ke fatar a huta lafiya. Tuma dalla Jummai Ali nan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika tattalin arzikinmu na Arewa zai haɓaka sannan kuma ɗanban mu za su samu aikin yi sakamakon haka. Saboda haka muna matuƙar murna bisa buɗe tashar jiragen ruwa ta kan tudu da shugaba Buhari ke yi yau a Kaduna. Babban fatanmu dai shine Allah ya sa a yi lafiya a kammala lafiya. daga nan sai wasiƙa abba sa'ad mahuta ɗan ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina ya ce salon voa hausa a yau ina son ku bayan dama na yi kira ga fulani makiyaya da manoma a jihar benue da su kai zuciya nesa a tsakaninsu su sani zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki Tunda allah ya haɗa su waje ɗaya to su yi haƙuri da juna su zauna lafiya wata rana sai labari wasiƙa ta gaba cewa ta yi assalamu alaikum ma'aikatan voa hausa ku gaya wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasar tunda ne babban ministan man ƙasar. Da fatan wannan kiran namu ya kai ga kunnuwan shugaba Buhari. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa daren daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai jihar Kebbi. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya matakin da kamfanin jiragen Jet Airways ya dauka na dakatar da wasu ma'aikatan jirgin sa bayan da ya same su da baiwa ta iska a cikin jirgi lokacin da suke kan hanya daga London zuwa Mumbai hakan ya yi daidai. Shi kuma Safiyanu gumar zangon daura cewa ya yi. rashin da'a da wasu tsagera suka nuna na jefe-jefe da duwatsu a filin kokawa da magaram abin takaici ne da Allah wadai da fatan mahukunta za su ɗauki matakin da ya dace. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Muna matuƙar godiya da irin damar da kuke ba mu ta tofa albarkacin bakinmu game da abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyon na VOA Hausa saƙo daga uban gwagwarmaya Abdulsalam mai walda gas cikin garin Dambam. a gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Malam Sahabu da takaitattun labarai. Da alamun Iran ta koyi darasi daga borin jama'a da ya mamaye kasashen Laraba wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da ta ga irin ta kusan shekaru goma da suka wuce. amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen laraba su kai a wajen neman murkushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 suka kai ga hambar gwamnatoci a masar da libya da kuma haddasa yakin basasa a syria ita dai iran abin da ta yi shine ta tura jami'an tsaro kalilan a wannan zanga-zanga da ta fuskanta a cikin 'yan kwanakin nan. a koriya ta kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar kasar da ake kira da aka tsige wato park hai suna zarginta da laifin karbar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar laifin asirin kasar wani jami'a ofishin masu gabatar da ƙara a gunduma ta tsakiya birnin seoul ya faɗa manema labarai a yau alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce sun biya madam park gun dala miliyan uku a shekara ta 2010 lokacin da ta kama aiki da kuma a shekara ta 2016 alhamis din nan turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun amurka ta yanke wa wani ma'aikacin banki dan turkiya dangane da wata makarkashiyar kaucewa wato takunkumin da amurka ta aza iran ta hanyar amfani da dala miliyan dubu ɗaya. a birnin new york ne kotun ta sami muhammad hakan atila da laifin hada baki da suka hada da kulla makarkashiyar zambatar amurka da kuma laifin daya wato daya na aikata rashin gaskiya ta banki sai dai kotun ta wanke shi kan laifin wato kokarin halatta kudaden haram mutane kusan miliyan 40 da ke zama a gabashin amurka suna tsimayen abin da masana yanayi suka kira bomb cyclone da turanci gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun atlantic jerin farko to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabin imam da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu na yau mr rob mclean ibrahim jarmai ke cewa a huta lafiya a dakacin shirin yau da gobe